Masu kallon tasharin TTV Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya da farko ga muhimman kanin su. Mataimakin shugaban kasa Yemi Osibanjo ya ce dole shugabanni su kasance masu nutsuwa a yayin tashin hankali. Dan takarar gwamnan jihar Anambra karkashin jam'iyyar PDP ya ce rashin saka sunan shi a cikin jerin 'yan takarar gwamnan jihar na wucin gadi ne. Hukumar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta Najeriya ta buƙaci 'yan ƙasa akan kar su yadda da cewa an kawar da cutar corona a Najeriya. a labarin ƙetare kuwa masu ceto sun ci gaba da aikin neman waɗanda suka tsira a yayin da ambaliyar ruwa a nahiyar turai ta yi silar mutuwar mutane fiye da 150 a fagen wasanni kuwa AC Milan ta kammala cinikin siyar da ɗan wasan gaban na ƙasar Faransa Giroud. kanin labaran namu kenan yanzu ga cikakkun su wadda ni Suleiman Hassan zan karanto muku. A ranar Asabar mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osibanjo ya ce ana tsammanin dole shugabanni su kasance masu nutsuwa ne a duk lokacin da aka samu tashin hankali saboda mabiyansu su kwaikwaye su mataimakin shugaban ƙasan ya bayyana hakan ne a yayin wani taron makarantar majami'ar redeemers ta ƙasa da ƙasa karo na 25 wacce aka yi wa take da yin nasara akan bambance-bambance wadda majami'ar redeemed christian church of god ta shirya cikin jawabin da ya gabatar a taron da aka yi shi ta yanar gizo banjo ya jaddada buƙatar jagorori su ci gaba da zama masu nutsuwa nazari da hangen nesa saboda a cikin gamayyar al'umma mabambanta musamman wacce makomarta yake da rauni to al'umma sukan cire tsammani su janye su koma baya suna son ci gaba da mataimakin shugaban ƙasan wadda tsohon ɗalibin makarantar ne ya ƙara wa jagorori musamman mabiya addinin Kirista ƙarfin gwiwa a kan su ci gaba da dogaro ga Ubangiji sannan kar su ji tsoro a yayin da duk wani tashin hankali zai tunkare su. wani ɗan takarar zaben gwamnan jihar Anambra da za a gudanar ranar 6 ga watan Nuwamba a ƙarƙashin jam'iyyar PDP Valentine Ozibo ya siffanta rashin sanya sunan shi cikin jerin 'yan takarar da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC ta yi a matsayin na wucin gadi. Hukumar ta INEC dai bata saka sunan shi ba a cikin jerin sunayen 'yan takarar da ta sake ranar Juma'a inda ta kafa hujja da umarnin kotu ta bi. Sai dai a ranar Asabar Ozigbo ya jaddada wa al'ummar jihar cewa lallai yana cikin 'yan takara sannan rashin saka sunan shi cikin jerin sunayen 'yan takarar gwamnan jihar na wucin gadi ne. Ozibo ya bayyana ɗan takarar jam'iyyar ne a wani zaben fidda 'yan takara da PDP ta yi ranar 6 ga watan Yuni, inda ɗayan ɓangaren jam'iyyar na PDP kuma ya zaɓi Ugochukwu Uba a matsayin ɗan takara a zaben, wadda ya janyo shari'a a kotu tsakanin 'yan ɓangarorin PDP guda biyu. sanarwar da ta fito daga mai bashi shawara a kan harkar yada labarai aziza uko a ranar asabar ta ce hukumar zaben ta dogara ne da hukuncin kotu abin da ya sanya bata sanya sunan shi cikin jerin sunayen 'yan takaran ba wanda ya ce hakan batu ne na wucin gadi Sanarwar ta gini ne a kan cewa jam'iyyar PDP ta haɗa kan jama'a da ƙarfinta gurin tabbatar da cewa an janye umarnin kotun domin hukumar zaben ta samu damar sabunta jerin sunayen 'yan takarar gwamnan jihar wadda zai zo ɗauke da sunan Ozigbo saboda shi ne suka tura wa hukumar zaɓe. Ƙungiyar makiyaya shanu ta miyatti Allah ta ƙasa wato Magban a turance kuma a takaice ta ce, Kabilar Fulani ma ayyukan 'yan bindiga da barayin shanu ya ritsa da ita. Shugaban kungiyar Haruna Usman Tugga wanda ya bayyana hakan a yayin da yake sanar da cewa an kai wa Fulani hari a masarautar Atiyaf da ke karamar hukumar zangon Katab na jihar Kaduna. Ya ce kimanin Fulani goma sha shida ne waɗanda yawancinsu mata ne da ƙananan yara aka kashe haɗa da ƙona musu gidaje fiye da ɗari uku a yayin da yake zantawa da manema labarai a garin Kaduna. Tugga ya ce ‘yan bindiga ba su bar kowa ba saboda har yanzu suna sace musu shanu suna kuma garkuwa da makiyaya sannan suna kashe wanda suka yi garkuwa da shi idan har aka ƙi biyan su kuɗin fansa da 'yan bindigan suka bukata. Tugga ya yi zargin cewa wasu matasa yankin ne ake haɗawa su kai wa garuruwan Fulani hari a yankin yayin da jami'an tsaro suka bar gurin domin kwantar da tarzoma a yankin Goragan na da kewaye. ya ce masu garkuwa da mutane sun lalata musu makarantu sun nakasa garuruwansu sun kashe musu shugabannin addini sannan har yanzu suna buƙatar a biya su kuɗin fansa a akan waɗanda suke hannunsu. Babban daraktan hukumar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta Najeriya wato NCDC a turance kuma a takaice cike kwazu ya buƙaci 'yan Najeriya akan kar su yadda da cewa cutar corona ta kau a Najeriya. Ihe kwazu wadda ya bayyana hakan a ranar Asabar a yayin wani taron yanar gizo da aka yi da masu yi wa ƙasa hidima karo na biyu a wannan shekara wadda aka yi wa take da kare lafiyar matasan Najeriya dawwamar da tsaron sansanonin horon masu yi wa ƙasa hidima. An shirya taron ne domin ƙara wa masu yi wa ƙasa hidima haske akan matakan da aka ɗauka na tabbatar da tsaro a sansanonin masu hidimar ƙasan a yayin da ake buɗe su. Ihe Kwazu ya ƙara da buƙatar masu yi wa ƙasa hidima a kansa haɗa kai domin tabbatar da matakan kariya. To a labarin ƙetare kuwa a ranar Asabar ne masu aikin ceto suka ci gaba da ƙoƙarin neman waɗanda suka shada waɗanda mafi munin ambaliyar ruwa a yammacin nahiyar Turai ya ritsa da su, wacce kawo yanzu ta riga ta kashe fiye da mutane 150 inda da yawa suka ɓata. Yammacin ƙasar Jamus ne dai ya fi fuskantar wannan mummunan tasiri na ambaliyar ruwa, wacce ta shafi Belgium, Luxembourg, Netherlands, inda ta bar unguwanni da gidajen jama'a cikin taɓo da ruwan da suka mamaye garuruwa. la'akari da adadin mutane 133 da suka mutu a ƙasar Jamus a cikin kwanaki uku da faruwar lamarin masu aikin ceton sun ce akwai yiwuwar za a sake samun gawawwaki a wasu rusassun gine-gine waɗanda suka gudu daga jihohin Northern West Adadin waɗanda suka mutu a makociyar ƙasar Belgium ma ya haura zuwa 20 inda mutane 20 suka ɓata, sannan aka hana mutane dubu da ɗaya wutar lantarki a yankin. To da fatan Allah ya kyauta ya kawo ƙarshen wannan matsala ta ambaliya. Sai kuma labarin wasanni inda ɗan wasan gaba na Faransa Olivier Giroud ya gama shirin sa na komawa ƙungiyar AC Milan. Ƙungiyar ta ƙasar Italiyan dai ta sanar da hakan a ranar Asabar inda ta ce ta duba lafiyar ɗan wasan mai shekaru 34 da ya lashe kofin duniya a ranar Juma'a kafin ya sa hannu a yarjejeniyar komawa gare ta. bayan ta kare gasar bara a ta biyu a shirinta na komawa gasar nahiyar turai a kaka mai zuwa bayan shekaru bakwai da ta kwashe bata je ba chelsea ta ƙara wa giroud kwangilar shekara ɗaya a watan da ya gabata wadda za ta kai shi har zuwa watan yunin shekarar 2022 amma ya gwammaci ya bar Stamford Bridge bayan ajiye shi a benci da ta dinga yi, inda wasanni takwas kacal ta fara da shi a gasar Premier bara. ana tsammanin Giroud zai rika karɓa-karɓa da ɗan wasan gaban Sweden mai shekaru 39 Zlatan Ibrahimovic wadda yake warwarewa daga jinyar gwiwa da yake yi, inda babu ma tabbacin za a fara kaka mai zuwa da shi. To kuma iyakaci rahotannin da labaran namu na wannan lokaci ya yi muku tanadi kenan a yau daga nan tashar Unity TV amma kafin mu yi sallama da ku. kada ku manta za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu a shafukanmu na sada zumunta da suka haɗa da facebook instagram youtube da sauransu duka a Tunity tv a madadin kowa da kowa musamman jamila abdullahi mazadu wadda ya tace labaran sai kuma injiniyan da ke sarrafa na'ura ibrahim awal gsm da abokin aikin shi habibu tijjani shehu ni suleiman hassan da na karanto muku labaran